kawata gaskiya kwata-kwata baki ba wallahi. Kin shigo gari tun satin da ya wuce amma kika wani share mu. Kin ga ba damuwa baturiyar Najeriya. <laughs> Kuma sabon gidan kulcin da aka buɗe za mu je mu sha shagalin mu ba biki. A ah, Ku saurara na ku ji. Kun san wannan coronavirus ɗin ne yana wahalar da mutane a kasar da na fito. Kan dai ki ce muna kina da corona. Gaskiya dai ban san ko ina da shi ko ba ni da shi ba. Shi yasa na ware kaina har tsawon kwana goma sha hudu domin in san halin da nake ciki. Yanzu da na ware kaina zan iya kare ƙawayena 'yan uwana har ma da masu gidan kunshin. Cikin makonni na gaba masu zuwa, rayuwarmu gaba ɗaya ta dogara ne bisa irin ƙoƙarin da masu tafiye-tafiye a ƙasashen duniya suka yi wajen keɓance su don kare bazuwar cutar coronavirus a Najeriya. Domin ƙarin bayani, ziyarci shafin yanar gizo na NCDC. Yi abin da ya kamata. Yi hakan domin amfanin kanka da al'umma gaba ɗaya. Wannan saƙo ne daga ma'aikatar lafiya ta ƙasa da cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya da tallafin abokan haɗin gwiwarsu.